Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wasu 'yan bindiga sun fantsama cikin ofisoshin gwamnatin Somalia a Mogadishu babban birnin kasar jiya Asabar bayan da suka tayar da bama-bamai don su samu damar kutsawa ciki inda jami'ai suka ce mutane akalla goma ne suka mutu ciki har da wani ƙaramin minista. shaidun gani da ido sun ce mayakan sun fara kai hare-haren ne nan da nan bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa cikin wata mota mai shaƙi da babamai a babbar mashigar rukunin ginin da ke kunshe da wasu ma'aikatun gwamnati biyu wata mota dankare da babamai ta gwabji babbar kofar ɗaya daga cikin rukunin gine-ginen sai kawai 'yan bindiga saba da bindigogi irin na yaƙi suka afka cikin gine-ginen suka shiga mummunar musayar wuta da jami'an tsaro abinda darakta janar na ma'aikatar ayyuka ahmad imam ya gaya muryar amurka kenan dakarun sdf da ke yaƙi da isis a syria tare da taimakon amurka sun yi shelar yin galaba kan ƙungiyar 'yan ta'addan isis a zahirance bayan an shafe tsawon dare ana ta lugudan wuta na ƙarshe to amma dakarun na sdf sun kuma yi gargadin cewa wani faɗan fananan tafi a jerin dare na ƙarshen an yi ta ruwan bama-bamai kan ɗan abin da ya rage na yankin ƙasar da isis ta ayyana a matsayin daularta ta yadda sai haske ake ta gani a sararin saman garin bagus da ke arewa maso gabashin syria hasali ma tun da safiyar jiya asabar babu abin da aka fi gani a filin allah kamar tarkacen ababen hawa da suka ƙoƙƙoni da kuma tantunan kwana da kuma dai sauran ƙadarorin iyalan 'yan ta'addan na isis dakarun na sdf sun kafa tutarsu a kan ɗaya daga cikin gine-gine kalilan da har yanzu ke tsaye inda suke ta ci gaba da bukin kawo karshen ƙungiyar ta isis to fa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc adadin mutanen da suka mutu a kasar mozambique ya zarce 400 zuwa jiya asabar a yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai suna adai ta yi kaca-kaca da sashen yankin kudancin afirka a cewar wani jami'in gwamnati yayin da kungiyoyin agaji waɗanda ke samun kariya daga sojojin afirka ta kudu da indiya ke amfani da jiragen sama wajen neman mutanen da suka ɓace suna kuma fama da dubban mutane a ƙasa da ke buƙatar taimako ministan harkokin yankunan ƙasa da muhalli celso kariya ya ce har yanzu ana cikin wani hali ne mai sarƙaƙiya ko da yake al'amura na daɗa kyautatuwa ya ce yanzu haka mutane wajen sama da dubu ɗaya da ɗari biyar ne ke buƙatar a ceto su daga kan itatuwa da kan rufin gine-gine kuma mutane kimanin dubu tamanin da shida ne suka nemi mafaka a sansanoni kasar australia na fuskantar nau'uka biyu na mahaukaciyar guguwa mai mataki na hudu daya a arewa daya kuma a yammacin kasar mahaukaciyar guguwa mai suna trevor ta fantsamo jiya asabar a gabar arewacin kasar da ke can lungu ita kuma guguwar veronica ta doshi gabar yammacin kasar daura da filbara inda ake yawan haƙo ma'adinai jami'ai a kudancin afghanistan sun ce mutane akalla hudu sun mutu yayin da kuma sama da talatin suka ji raunuka a wasu tagwayen fashe-fashe a wani wurin baje kolin kayan gona wanda akan yi a duk sabuwar shekarar gargajiya hukumomi sun ce fashe-fashen na jiya asabar sun auku ne a lashkar ga hedkwatar lardin helman mai fama da tashe-tashen hankula shaidun gani da ido sun ce fashewa ta farko wadda wata karama ce ta auku ne cikin wani tanti da ke dandalin wasa jama'a sun fara gudu zuwa kofofin fita kenan sai fashewa ta biyu ta auku ta kuma shafi cincirin da mutane zuwa daren jiya wato kusan bayan sa'o'i 24 labari ya isa birnin moscow cewa a amurka mai bincike na musamman kan katsa katsalandan ɗin rasha a zaben amurka robin mula ya gabatar da rahotonsa amma har yanzu rasha ba ce komai ba. labaran duniyan kenan kuka saurara. to Dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman sunana Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Nakasassu a tarayyar Najeriya sun taka rawar gani a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a watannin Fabrairu da Maris ɗin 2019, inda rahotanni ke cewa sun fito kwansu da kwarkwatarsu domin kaɗa ƙuri'a. Abin da ake kallonsa a matsayin wani ci gaba a bisa la'akari da mahimmancin zaɓe ga kowane ɗan ƙasa. Kamar sauran takwarorinsu na sassan Najeriya, masu bukata ta musamman a jihohin kudu maso gabacin kasar ba su yi kasa a gwiwa ba wajen halartar runhunan zaɓe duk da irin kalubalen tsaron da ake fuskanta a wannan yanki domin a cewar su zuwa da kai ya fi a yi saƙo Ga dai hirar da ta hada wakilin muryar Amurka a jihar Borno Haruna Dauda biyu da shugaban hadakar kungiyoyin nakasassu wanne ya fara da gabatar da kansa. Sunana Amadu Umar, kungiyar kasassu jihar Borno, hadidin kungiyar jihar Borno na kasassu Ni ne shugaba, chairman na Borno State gaba da. Kamar kuna da mambobi za su kai nawa Borno? A jere da MMC dai muna da mambobi wanda suna da Portas mun yi zabe mun kai mutum dubu biyar da dari bakwai da sittin da uku abinda muka yi zabe ran asabar. Da so in tambaye ka eh. game da yadda kuka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a matsayin ku na nakasassu a jihar Borno. A matsayin mu nakasassu na jihar Borno gaskiya matakin da su INEC sun doka abin ayaba ne kuma mun gode musu Allah ya saka musu da alheri ba mu taba gani irin zabe wanda ya wuce ran asabar ba ba mu taba gani a idonmu ba mu a disability mun je ba ma shiga layi direct za mu je kawai a karba abuna ko an ana yin layi mu ba za mu shiga layi ba za a karba abu ta namu a yi mana abunan za mu je mu yi zabe mu wanda muke so kamar ka ce ba za ku shiga layi ba wajen tantance dan ah, ah, kamar inda za tantance katin ku tabbatar cewa ku ne masu wannan kati anan kuma ya kuka yi a wajen tantance man sun mu mu disability ne ba za mu shiga wahala ba za mu sha wahala ba za a karba katin mu za su duba kawai su ba mu abun da za mu je mu yi zabe Ah, kamar wanda Allah jarabta da rashin gani su ciya suka yi nasu ah, zaben a ah, kamar makafi kenan eh. eh akwai wanda ba sa gani sun wanda sun yarda akwai kamar irin yaran na gidansu ko kuma matansu masu lafiya ko 'yan uwansu za su kama su zo wanda suke so sai su danna hannunsu a tabbatar a wanda yake so don za a yi zabe kamar ko wasu matsaloli da kuka fuskanta ne a lokacin da kuke kada kuri'ar ku a maiduguri da ba mu taba gani irin kwanciyar hankalinmu hankalinmu a kwance kamar irin na wannan zabe wannan zabe ba mu taba gani irin hankali ma kwance muka yi zabe kuma ba wani hayaniya ba wani problem muna zaune mu za mu je mu taka kuriyar mu yanzu ni wannan ba angonin da ban yi zagaya a cikin lokacin zabe ba a jere Old goma sha biyu duk na zagaya a mmc 15 Old gaba daya na zagaya ranar zabe duk kuma na tabbatar a disability namu makabo kuruma kuturu gurgu ba wani wahalan da ya sha ya jaba kuriyan shi kamar menene kuke so eh, shi sabon zababben shugaba wato muhammadu buhari da allah ya bashi nasara ya yi muku wanda kuke gani ba a yi muku ba eh wanda abin da muke so ba buhari tun da allah ya bashi nasara mu a disability muna nema employment kuma muna nema abin da zai taimaka kanmu ya ba mu a ah, ministry na kanmu na disability wato ma'aikata kenan ma'aikata na nakasasu gaba daya kowa kowane state ya raba mana ya bamu kowane ma'aikata na nakasasu shine abin da muke so wa buhari ya yi mana kamar a jihohi aka kuna da irin waɗannan ma'aikatun ne akwai jihohi akwai a wajejen da diyawa sun dauka suna yin iri wannan abu eh. a jihar borno babu kasan abubuwan da ya mayar da a baya da kashim shetima ya tashi zai taimaka na kasasu na jihar borno abun amma abun da allah ya kawo na boko haram ne boko haram da ya kawo wannan shine ya kawo mana masala in ba haka ba abun da ba taba yi ba a borno an yi kashim shetima ya yi don saboda ya doka a adubaiza na gwamna a blind sarkin sarki makafi ya ba shi adubaiza na gwamna na disability don saboda abun da ba mu taba gani ba tun da muka san kanmu ba wanda gwamnan da ya yi sai kashim shetima to muna samani gwamnan da zai shiga shi ma zai taimaka mana zai dauka disability a dubai insha Allah to kamar akwai wasu matsaloli da kuka fuskanta ne lokacin da kuka je kada wannan kuri'a ganin cewa an ɗauki dan tsawon lokaci wasu wani lokacin an wani wuraren an samu jinkiri kun fuskanci irin wannan ko a yau zaben naku mu eh, mun gani dai mutane da suna shan wannan abu na amma mu disability gaskiya ainihin ya taimaka mana ba mu sha wahala ba ba mu sha ba mu sha wahala su shiga layi ba mu ba ma shiga layi kuma sun taimaka mana mun sun gan mu mu disability ni da kaina ma ban tabi da mota na ba na tabi da mashin ne na je kawai sun gani na sauka kawai na mika musu suna karba sun tashi sun karba sai suka gani sai suka abuna abuna sai suka samu wannan abun sai na je na yi zaɓe na abin da nake so mm-hmm. eh, shi ne hakan um, a cikin ku akwai mata wadda su ma Allah ya jarabta da wannan nakasa uh, su kuma ya suka gudanar nasu zaɓe su ma mun zagaya gaba daya su ma lami lafiya suka gama komi da komi su ma lami lafiya suka yi zaben su dama ainihi dama sanadiyar irin dama mata da wanda za su iya ba za su iya su shiga cikin jama'a ba suna jin kunya kunya wannan shine na zagaya gaba daya na je na duba duk wanda yana yana da water star nashi a unit nashi za mu sa shi ba wani wahala ma sai sun gani ma dai na kasa ne za a karba a yi mishi zaben shi eh. kamar kuna da mata za su kai nawa kungiyar ku eh muna da mata ya kai dubu biyu da wani abu fa dukkan su yayan kungiyar kungiyar eh, mu da kurame da makafi da gurago kurame da makafi da gurago da kutare dukkan su a cikin dukkan kungiyar mu suke eh. kabar menene fatan ku ne ga wannan sabuwar gwamnati da za a shiga in Allah ubangiji ya nuna mana in Allah sa rasa da shugaban Muhammadu Buhari eh dama abinda muna roƙa gwamnati dama a disability a nakasassun na jihar Borno a Baba Buhari ya waiwaya ya gani mu ne masu shan wahala a jihar borno point number one ne masu shan wahala don saboda mu muna da muna tare da boko haram akwai rungumin jiyawa don sanadiyar haka baba buhari ya duba ya taimaka na kasasu na jihar borno inda mu mun tashi mun taimaka mishi mun taimaka mishi da addu'a mun taimaka mishi da kuriya mu don saboda haka shi ma ya taimaka akwai wanda yara mu suna sun yi makaranta suna da digiri suna da diploma har suna da master ma akwai ya dauke su aiki su samu aikin yi su dogare da kansu Okay, akwai ma ku da suka samu Allah ba su damar suka yi karatun zamani kenan akwai wanda suna da digiri makafi akwai wanda suna da digiri akwai gurgu wanda yana da digiri akwai kurma wanda yana yanzu sakatare na ma shi kurma ne amma yana da digiri eh. a makarantar kurame a makarantar kurame a ibadim ne ya karanta ya yi karatu a ibadan to da karshe wani kira za ka yi wa jama'a ganin cewa an zo lafiya kuma an ci gaba da samun walwala musamman a jihar borno tsakakanin yayan kungiyar ku ganin cewa duk mutumin da allah ya jarabta da nakasa in yi addu'a karbabbiya ne eh yanzu abun da dama kafin mu yi zabe ma mun zauna mu disability makafi da kurame da guragu da kutare muka zauna muka yi addu'a allah ya ba baba buhari nasara kuma Allah ya bashi nasara kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya mu a Borno mu gaba daya abinda muka yi addu'a dama to kuma har yanzu ba za mu fasa da addu'a ba don na mu disability a Borno wanda yanzu ya zo yana zaune a koban gidana sai yanzu an bani sannan tukuna zan cin sha don saboda Allah zai karba addu'a mu muna kasasu na jihar Borno. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau a madadin haruna biyu da bakon shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako wato jagoran kungiyoyin na kasassu amadu umar da abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma ke ce da ku salamu alaikum yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya ana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba tun dama ko ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu muna kawo muku taron musayar miyau da sashen Hausa ya shirya da ya haɗa kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban. da nufin nazarin yadda za a iya samun mata su ba da gudunmawa tsare-tsaren da za su tafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Ga ci gaban wannan bita. kun ga affirmative action din nan yadda muke faɗa wani abu ne fa ba wanda zai kwace ma kowa yanci ba na daya bari in gaya muku idan ya zama kamar a ce ana so a dibe mutane aiki ya ne ana so dibe mata matasa da sauransu ana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba tun dama ko ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan ko amfanin gona ma akwai irin rogo da wannan rogo na mata ne rogo na maza akwai akwai doya akwai wake komi da komi akwai mace dabbobi ma akwai mata akwai namiji don haka an sa namiji kawai ko kuma mata kawai ba za a samu zaman lafiya ba to a wani gefen da kuma ana magana affirmative action kamar yanzu ana so a raba kudi ba ana raba kudi ana raba abubuwa da yawa ba ya kamata a raba ma mata raba ma maza idan miliyan biyu ne aka kawo a ba mata miliyan daya ba maza miliyan daya ba wai za a ɗaukan maza miliyan daya da rabi a ba maza a ce sauran mata ku je ku yi ku sai da za ku yi da kanku in ya zo kamar yadda ya ruwana ta maganan eh, delegate duka party nan two political parties a rubuce sun ce za a ba mata wadan sun ce za a raba daidai 50-50 an zo kuma ba kai 50 ba abin da ake ce esco masu lura da party din structures nasu duka nec ne national working group ne duka za a gan mace daya ne kawai na wurin in an zo kuma ana son raba kudin party za a doka kace ana ce campaign council za a gan cewa campaign council za a mata kila sa guda biyu kun ga irin campaign da dukansu suna yin mata na kuna gani kuma inda ana fita din nan haka ne ana raba kudi yanzu ba mata an ba an ba maza miliyan ashirin an ba mata miliyon daya ya za a yi raba dole zai kawo fada kuma an zo a cewa minisoshi ana so a raba ai kamata a raba daidai so wannan abun da yake fada ba wani abun da zai kwashe ma wani wuri ba da cewa naka ya kamata da ka samu ka samu kuma ba don haka ko ya zo magana scholarship ne ma za a raba daidai kamar kun gan nan yanzu a voice of america to ba kun gan mata ba ba kun gan maza ba in kun gan mata kawai na za ku ji tsoro ko kuma kun gan maza kawai ai ko jikokin ku da sauran ba za su yarda ku zo ba don haka ana magana da za ya zama lafiya ne don in ka kwace abun da na wani ko ran wata ba za a ji samun zaman lafiya ba kuma kun gan a gidan nan to su waye ne ma ana magana affirmative action a gida in nama kwaya biyu ne in nama guda biyu ne kawai ma mata sun zai da za su raba kowa ya samu amma an bar ma maza su raba akwai damuwa ko ba haka ba don haka wannan affirmative action a fari yana da kyau tun 1995 shine aka yi a beijing kasashe da yawa sun yi ya taimaka musu sun samu cin gaba sosai sun samu zaman lafiya duka process nasu na siyasa an jara jiya na gan elin salif ita da ta zama mace na farke eh, shugaban gida a afirka ta ce tana so fa ba ta so a bar nigeria a baya ta ce ba ta ji daɗi ba ba magana da ta yi wanda ta yi a fili kenan fa a ce ta zo na da mata za ta ce to yanzu ya ne tun na zama shugaban kasa kuma da Joyce Banda ba mu samu kuma ba duka ta ce wani abu da na je yau da safe ta ce duka duniya gaba daya sun zuba ido ma a Najeriya so yanzu wani affirmative action zai taimaka har rage ma Najeriya gaba daya kunya kada ce me yasa kuna cin matan ku mutunci muna nan da yawa a ce wai affirmative action nan an yi dan kokari ko a yi ko 10% ne ma percent goma ba zai taimaka mana ba so kun gani so yanzu yadda dukan mu muna fada nan na ji daɗi sosai yau na ji daɗi na sani kuma mu a nan ma kawai mun fita nan mun zan yi magana mun haɗa kai da sauran matan da maza da matasa na sani za mu samu salama mu zan mu waye da su mu ce musu gashi gashi ba sai an biya mu bayi aikin da mun iya yin kenan ba mu ne mun zama gada ba in akwai rafi za a iya haye rafi ba gada don haka mu ci gaba da aikinmu kuma ubangiji zai sa mana albarka wato kafin mika wata kalubala kan wannan batun affirmative action dai ga matan najeriya shine a america dai a tarihin america mun san yawan matan da aka zaba wannan karan zuwa majalisar wakilai da dattijai ya yiwu tambayar da zamu yi shine ba tun affirmative action a wurin amma ya aka yi matan da suka samu shiga sosai a wannan karan ya ne za mu har mu ba haƙan mu ta cimma ruwa to bari mu koma wani farko har yanzu muna cikin batun siyasa nan akwai batun bangan siyasa kuma mata muna batun cewa duk lokacin da aka samu tashe-tashen hankali da mata ne da 'ya'yanmu da jikokinmu suka fi eh, tagayyara wace rawa mata za su iya takawa domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala hajiya Eh to da farko dai shawarar da zan bayar a nan shine mu dai mata dama mu ne iyaye mu ne muke da 'ya'yanmu kuma mu ne masu tausayi. kowace uwa ta gari ta san yadda za ta reni 'ya'yanta ta san lokacin da za ta kira 'ya'yanta ta musu hudu ba ta musu magana kuma gaskiya bangan siyasa a bana kamar ga kamar an dan ji magana sosai saboda ko ba komi yanzu an fi a social media amma ƙarin bayani ko kuma shawarar da zan sake bayarwa shine mu mata mu ne masu zuwa zaɓe kuma muna ganin abin da yake faruwa to fa wallahi idan ke kin san kina da ɗanki namiji dama ki gaya masa gaskiya maganan wani ya zo ya zaɓe ya gaya maka ya baka domin har ana bayarwa bayan an ba da posta an ba da kuɗin posta kuma to akwai kuma na ɗan kwayar da za a baka a ce ka sha ko kuma a dafa soɓo daga gida a tafi da shi a mota ko a dafa kunun aya ko a sa kunun zaki kai baka sani ba an je an baka kasha ka fita lafiya cikin gidanku rabuwarka da iyayenka kana ana munna wani ma ba a sani yake fita abokane ne za su ja idan suka jashi daga karshe sai a dawo daga kwanan nan akwai wanda ya mutu akan haka a mota ya kuma rasin nan to kai da ka kai kanka ka je ka mutu shi fa wanda ka je ka zaba fa ranan in an ci sa'a ya zo ya gaisuwa an wuce gurin kaga kawo kanka asara sannan kuma iyayen kaka bar su da jaje kowa yana zuwa yana musu gaisuwa saboda haka shawaran da zan bayar anan kullum ana jan kunne kullun ana jan kunne yanzu misali zan bayar kwanan nan wata yarinya ta fito yarinya yar shekara 22 akan maganar zaɓe ta tsaya takarar kansila ubanta cewa ya ba hannun shi ba kafansa ba abin da ya mishi zafi ba za ta jawo dan gidan shi da yake ciki yana zuwa yana noman doya ya kwashe sa ya sayar ko kuma a zuwa kona masa gida ba saboda babu mamaki ita wanda ta je ta tsaya a ƙarƙashin wannan jam'iyya ba jam'iyyar da ake so bane a wannan guri sannan kuma bayan haka kullum ana hudu ba akan maganan kuɗi da ake zuwa ana bayar ba fa wani kuɗin kirki bane ba fajiya ba kuɗin kirki bane ake bayarwa a ce an baka kuɗi ka je ka zaɓi wane kar ka yadda da wane ki gansu suna yawo da fossa suna ihu suna ca sai kayi sai kayi to yanzu ma har da 'yan mata to idan banda ma abinki kai ka san ba za ka iya rike mata hudu ka je ka auri mata hudu ka ije wannan ta haifi takwas wannan shida ka dauki ɗaya ɗaya ka kai shi almajiranci to daga karshe shi ne fa zai dawo yana goge yana kalangu ko ya zama dan daudi sai ka ji ana cewa ai dan wane dan daudi ne wallahi waɗansu mata iyaye sun mutu akan irin waɗannan matsalan ni jan kunne ko kuma shawarar da zan ba iyayenmu malamai su ja kunne akan mazaje masu irin wannan abu yanzu ina tabbatar muku almajiran da suka shigo habuja ba za mu iya kirga su ba to gaskiya maganar iyali ya gamata mu jajije da ku masu watsa labarai a duniya da kuma malamai na addini gaskiya ina tausaya wannan abu idan ba a mai da hankali ba to nan gaba dukkanmu za mu yi kuka saboda babu wani ɗa da za ka haife shi ka san ba za ka iya ɗaukar nauyin shi ba ka haife shi. Nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen da ɗar hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shiri. Sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin tsokaci a shafinmu na Facebook. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya. Mu mai gina Gargaɗi mai gina Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗi mu taima na daɗi amma hwa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan. ake na kyakkyawa mai kyau kyakkyawa shine